الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebopa ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bayanin ciwon wuluji tabbatu ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na safo ishi gube yanzu alhijja 1439 kalenda ya Nigeria na jin daidai bi tsafo guba ya september 2018 kalendar miladiya ne ne karatun mafari ya littafin hawadisu tafjir fi mizanin islam ya sheikh abdurazak ibn abdulmuhsin al-abbad al-badr hafizahullahu ta'ala profesa ya ilimi a kaidu yawon jami'atu al-islamiyya littafi na mai jizoliyani ya bazlun nutsi wa tafkir li baqayal maftuni na bi tafsir wa tafjir sana kauntu tare babayan shefu abdurrazak nan e bago na ya karatu ya e littafi da ba sun ba zuliyani nan ilaye gili lalu lutu e bana guba ba ẹtí mọ́sálà nígbàgbọ́ ẹ̀dí kí o ẹ̀gangan manga inna hawadisa tafjir allati yumarisuha bayna finatin bayna finatin ukhra ba'd almutatarrifin min ashab alafkar adalla tu'addu amalan ijramiyan wa naw'an min albaghi waludwan وضربا من الفساد في الأرض وأمرا مخالفا للدين الإسلامي الحنيف في غاية في غايته في غاياته الرشيدة وأحكامه السديدة وآدابه الحميدة كو manga inna hawadisa tafjir lalle lambariyan a tafjir bambin shi na sheji faruwa nan allati marisuwa bai na fi na tinu okra ba'adul mutasolifin na sashe da ya gbe من أصحاب الأفكار الضالة من هذه الشيء بتناني نجد جينا نجد مكان تعد عملا إجراميا اتموت كريمين أجو ونوعا من البغي والولوان نوعا بيتمو وضربا من الفساد في الأرض بأنه يبكيكم بو wa amran mukhalifan lidini islami lamari mu yonali addini ya musulunci bayan alhanif fi ghayati fi ghayatihi ar-rashida dan yana shi manufa addini ya musulunci ne ta ce ko goro ne tu zahiri ne jali ba wa kani as-sadida bi hukunci shi bi hukunci shi ya musulunci ne ta goro ne wa adadi al-hamida nan galle da bi shi ya musulunci lamari ya bombi kan yona kungiya ne ga alkaida nan hmm. kungiya ne ga isis nan aifil jabatu nusra shabab ne babu ya sudan ko hmm. a boko haram ya nigeria ko hmm. jabatul inqaz ya algeria a akim al-qaeda of eh, al-qaeda of maghrib mini arabo udan jama'atu ansar al na fi sudan ne ga ansaru na safin na bombin na manyaji wani a jikiyar nga da wuce a na sashiyan zawuci ba ni masukun sashiyan gurupu yi na ji eji womin sashi fi afghanistan bu sashi fi Iraku sashi fi syria ko sashi fi jazirat larabu eji masu ba bai addini musulunci guni wujo sashi fi yamman bu sashi fi libiyo sashi fi egypto sashi fi somalia sashi fi northeastern nigeria sashi fi desert na ga tsakaniyar morocco shi mauritania nan hmm. ko iya ji gane ko hmm. and presently ake da sashen group wuce shi na shi fi area da shi okiye indonesia nan kwale gan sakuda kiwu mai gancin man ga fi ma yali ardun lijanib lijanibin min adillati shari'a mun ga gane na ya lasa shi biyan dalili je shari'a adalla ne lawu ala fasadi hadha al-amal etiye kiri wuce tun ba nuyo ne wa azma hadha hadha jurm dangane da bayani eti gan ya crime mu ci ko kuyo wa bayani hadhihi jarima da bayani laifi ne wa hukumu hafi islam da hukunci ya ji juyi suwaye musulunci wale ga musulunci jihadi da mu amma zane wa gunai zane wani wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala tatadu zai ji wa gune zai ji ga gune ma gituma musulunci ba zai ji jihadi eh ji ya shi ci a ni ga imam al-imam junnatun yuqatalu min wara'ihi addini ya musulunci ba ka zai ji jihadi o tun to addini ya musulunci na shirar tuja agun mawani wujin madabarin wale da ewu yin zagya ewu zakan giya e ji dukiya lalacha e zaga ga la Allah e ji ya e lawa to wa nan me doka ne je kene kai hatta to a ahadin min al-mushriki nastajaraka fa'jiru hatta yasma kalam Allah ko zai shi mai guna a ga ai wa zaman lafiya let's talk a ji zaman lafiya ka guna wanje da wani tsari fajna hala a mai zubu shi. ya fiye ji bombi masalaci yu bomb juko yu bomb emi yu bomb makanta yu bomb university yu bomb ba an jama'a ji yu bomb motor park yu bomb na na so fasadi na na so jadiri musulunci man ga ya fari. fili islami amurin bil adili wal ihsani wa rahma addini musulunci wuji foro bi adalci da bolo-bolo da rami wannan ha munkari musulunci make kan edede walbaghi musulunci mace kai ya ka mitu kama qala ta'ala kin nace tun latin ga inna allaha ya'muru bil adli sai ce ji foro bi adalci wal ihsani sai ce maji bolo ji foro bi bolo bolo wa ita'i bil qurba idan mularu ya fi dai sabuna wa yanha umayka anil fasha yana tun al fasha wal munkari wani bi yakin dede wal baghi bi ya ka mitu yayizukum la'allakum tadhakkarun e jewazi e, e setu من هو هذا العمل الإجرامي إكي اللي فينا لا عدل في عدل تدوى ولا إنسان بلو بلو مدوى ولا رحمة راو مدنوى بلو منكر من الفيل وبغي في العمل إكي دي جويو غن بي أكاديمي باني إذا دانا من جمعي شراو نجو كو bẹ jẹmáyà ní musa yìí hmm. asun àná musa mọ́lọ́wọ́ kànjì ọ̀rọ̀ ọ̀làjí kí o fàtà ní àrílà ọjọ́ àtú àná musa mẹ́tí rẹ̀bọn pẹ́yìn ní kàtà òkè mínú nafsan hmm. fàákà ayékùtù nù ẹgbà mẹ́dánà ń dára rú bẹ́ẹ̀ jẹ́ adẹ́jì ẹnẹ́jẹ́ kaza na otu jito musulmi a na musulmi a ga-ebe nuji musulmi a n'uwa nga ade musta amuriji hmm. amadi muhahariji hmm. ko hmm. ade to kafiri a manaji amadi to alu zimmaji ko kawacin gai harbiyu dokai harbu ga sami sabe amma ya da ke da wuzaji babu haka kawai yau yadda so iyaka mutum da maji hadin can da maji bulubulu a matu a nabi tutun ego wulufiyar rama a tun a nabi tutun gugu wuya da ya a ga nabi alata lalar mushiriki nan wa bula da ga mushiriki ja a nabi ga inni lamu ba la'ana a tun tutugan dan bula ne kisa ja man ga wa fili islami tare mun lilu duwan addiniyar musulunci ukan ne za jigigitunan wa naha ani zulmi fil islami tarimu lil udwan wa nahyu anil zulm musulunci ma suka lada zalunci kama kala ta'ala wala ta tabi ga mutumare inna allaha la yuhibbul mutadin ce cewa zai jigutuna wa fil hadithul qudsi da hadithul qudsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ce ga ya ibadi ya wujjemi inni haramtu zulma ala nafsi na zalunci la jin haramu ya ci ta cimi waj'altu bainakum muharrama mulaji haramu tsakani yabo fala tazalamu ga zalunci ma man ga wa hadha al-amal qa'imun 'ala al-udwan e ma tututa ya bito wa mabniyun 'ala zulm amma ke tututa ce zalunci ebogo wale ga bombin ji ba ne je petrol kine ya du bomb factory ya du bomb zuko adubom jukwe nan koyi adubom masalaci jimma adubom wọ́n ẹ̀yìn e, na e, jí ẹgbẹ̀gbẹ̀ yìí náà bẹ fasadi ẹgbọ́n e, ya dúkìá yíya ráìjì wọ̀gán dúkìá jìjì lálàáṣẹ́ táṣà ń kẹ̀lẹ̀ lọ́zọ̀ wọ́n jìjì yìí firgita an hoza shi zangoci samun diyar bindiga kawai nga jin waje abile yawon waje ya zangoci bombu kawai ya cikin waje abile kare yi zangoci yadu karangoci ya wadata zangoci zangoci bombu kawai ya cikin a shafin kasi fanka ya katin uhun silin bu hace ji lembe-lembe samun media waje abile silin fan ya jikin fan ya zata zangoci wasu tashi hankali nga ya yi rinne je alheri madawa zai je juna ajiye ngole abu lalal maududi sai da kutub sai fadl abu muhammad al hmm. abu katada al-filastini usama bin laden aimanu zawairi abu yahya libi daga muhammad qaidina hamid abdullahi ali abubakar tortosi muhammad yusuf ya maiduguri shekau mamman nur abubakar albagdaje isis aljulani zane fata a jidaminin musayi da ya firiciyar bombin jiza da masiban ne nan tasarari ijonin ebogo yanzu karayi ba kwaci wumi man ga ya ta ya taci Gowa fil islami tari mulil fasadi fil ardi hmm. ajiniyar musulunci haramu yo ne zaji ba na tace kimbunan hmm. kama kala ta alakin na cocin za su na gan wai za ta walla za na gashe ba sa'afil ardi wafe da zanta ce kimbo li yusi da fiye buji ba nutabo wa wani hulikal harsa wa nasu mu ci ga e eh, latiji e eh, zotiji wuti guji lalace wuti guji alaka dan gishi be gishi be rai gishi be zawon wuti guji lalace ko wallahu la al fasada sai wa banna Allah subhanahu wataala gam wani za kila lahum la tusilu fil ardi aga ga ga ji ba ne kace jin mama qalu aga inna ma nanu muslihun aga ya jin yaraji man ga amal nau'un min al fasadi fil ardi man ga yafiri na nau'in ya wata cin yakin balwa min ashad balwa min ko an kahu ngan naji tsanani ga mine ba nan annabi sallallahu alaihi wasallam ngan la zawalu dunya ahwanu inda allah min iraqati dam imri muslim yujululu kiyabo mun da sauki ga ba sa kowa musulmi alaihi sallallahu alaihi wasallam nga alaka baji mudi so ki ge be so ko wala muslimi ni o alaihi sallallahu alaihi wasallam nga ishtani bu sabal mubiqati e ge ade mutu abane ju za alaka ne mini ugo wala zo u alaihi sallallahu alaihi wasallam aga alaihi zunubi ki tiga zunubi o alaihi ga alaihi ga wala an faso ko baci aga fen men ki go alaihi go wala zo u annabi sallallahu alaihi wasallam inga la yazal al muslim fi fusati min dini ma lam yirtib daman harama muslimi akun kiyaba wa da ba go na dini ba kan la la gwa fe yayin haramu ne annabi sallallahu alaihi wasallam mun cike dirgabe annabi gasi babul muslim fusukun wa qitalu kufur so ko mawo ne ciye zawo annabi so ko nuwo ne ciye zawo wala ta tuli nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi e ga wura ne sai bi haki amai da be shishi dan do tun ga bombuki so ko guji da da zai tuwe bo bombu shi wono dan do ti explosive ti so ko guji da da zai dan do le dan do ti bombu kashi ti ga ti ti zandoci ma bombu na gaci nga zandoci a fake bicin take da shi zandoci kuma da shi zandoci kwallo ta da shi zandoci a ta su gani ko moto je gungo be doji nga te gungo be doji nga na la petrol na la na ki an wani e mi ne ke to ba ki an wani biyu as a result of masiba na zenin na china mm. e bogo this is ama in gwe zuji ganewa zai je je yin wuce nan ekwakici ya layi zajishi a ebona ekwakici ya layi zajishi ya jeje wucin fondoro amai recruit mini ugbo sashen ya zawuci a jafe yi za a ruwan ya na ko na nuna jariki ga alim sallallahu alaihi wasallam la ta taqumu sa'a hatta kaza kaza alim sallallahu alaihi wasallam gan la ta taqumu sa'a hatta kaza kaza alim sallallahu alaihi wasallam gan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al haqqi yuqatiluna fi sabilillah a ta ga kunni so gan a ta'ifatu masura wuce a ga da ne bugo la yi wala no to a alali mazani sai fa fasadi ayo jama'atu fasadi gaskiya nnoci ake shishi a gaga isojiyan gaskiya na jajiki ne a musulunci nan ya gogo kama diga a ciya tashi an gabo madi a ciya zai gogo lokacin dare ga ke lejin ya a wujen gwaji na jama'in juwaimani uta ibi na shiga imi na kan gaga jama'atu salafiyar mujahida kwa ga imi na ga jama'atu halilabi su nan a 1400 nga ala bindi ya loka ba ji ta shi tin jin joni a ma da ke buna ni biga soja ni ja da ku ci nan madina ba ke bu bugo madina ga ba ji ba ga ga da wono ya da bu ba ya ji ya annabi shiga ga ti ti ala tin alati ani annabi shiga ga ti ala ti alati akaba da da shi tin shiga bo inna lillahi wani mai shi ba inna a ci a gama daesh isis hmm. a to fake kile ne iruci ke na ibnu tobert zamani papai north africa atofe claim gan ta chin agabo di ati en gogo aga epo egbo roza lu la edu jimi ayi ebogo is be careful mini ekwo ne la recruit ga egun egbo ti ri no no social media facebook twitter youtube afi send gms la na bejeji tafjiru be bon bejiri bijiyoyin isis da sauransu nan ga ya kiyo a dai clip wajuwa-juwa-juwa bidiyo shi na ya fi suna bizanin babon nan a fiye zuza shi babon nan a fiye bombu ba babon nan a church bomb babon nan a kazaji yóò di yana ko a tafe shogun kagwa gada gwa gwa ne gwa devel ebe da jadi interest a malami atuwa mini ekwana eke jinde na zugun kado jizan be chachichi a send ye link yundege click wa bile kiyo mfe create yan account ko da facebook ko da mini yan social media jo ata go to ga send ye message lo group ndoro ma ama ade ta exchange ye message gani do woni a abele za na convince a aga gasucho wa you da abele anu to sọ̀kú gbèyítá mílé ẹ̀kọ́ lẹ́mẹ̀ẹ́jìnà sókún sáṣáṣe yíùzì ń rí lùsùnà wọ́n àgbẹ̀gbẹ̀ muhammadu búlù kazan kó àbúdù búlù kazan ko suleiman búlù kazan iyi inú suna sunan àfẹ́ yìí ní asmal mutahara abu rẹ́ra abu indóòdí àjúlání hmm. hmm? abu abu abu abu abu mú ti yàtọ̀ wọn fẹ́ gẹ̀dọ̀ ọjọ́ so ìzí ìrí ìlìsà nínú wà dédé níwọ̀n ń gá ọ̀rọ̀ àdínú ọbẹ̀ ìjìyọ mínú ẹ̀kọ́ ní ẹjìnà sókún mínú ẹ̀kọ́ ní ìlàjú ní sáàṣì àdáwà kémínà kọ́ọ̀bù yẹn wọ́ọ̀dún ló ti kọ́ọ̀bù agagẹ̀dẹ̀ gẹ̀ẹ́tì ti wáńjí àti àfẹ́sẹ̀ islamiyya الدولة الإسلامية الجهاد في سبيل الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الخلافة الراشدة كذا كذا كذا دولة الإسلام قامت موقفنا دابق إيرنا يقع تسند يا مجودة بأيو سنة جديكيو إتصن كاو سجير الساو موهوا كاكا بلبي بادي موهوا مدواغون على جهادي هذا مين هو إتصن قل نمو مين يكون ta ṣe yẹ́ ya ke yi zace da recruit zai nan sora foto ya zai je huwa kuyi wuce na gadon laifin zane bai bindige zane bai yi kwai zane bai kazai zane roli fa zane a hezar da shiga da ya a mini e ko na mai tiya yus e na sukun kan wace a ci ba ci ya dogo zanne ji aje tunruwa e ko zanne ya ja gabi ko zanne talauci gabi ko zanne e tubi na kutu tunu a chafe yu ho ki o ga dari bayi iga do le musulunci die de a dabi wani iga do le musulunci die wa wo mo ga do le musulunci die iga o laji aniru e bakan nan waje abele wutu a teje ho fiye iru ti suko je abinu an ti fiye wọn lutuwa

Eko ti eji dama si babo re, mi ni ne ki eji mbe ganchi na sukun, a ki eji expert ji, na ji dedeje basira ya amfani gan be internet be social media ne. A ta se respond, kawo gade ko gandi? They are ready. Ba ta de ewe kibo, ejeje, eh, ngoshe ba. Eh. Mi ni ekwe ne me ki elazu gan na sukun, a ki eji fi mushi. ke fíìmù lè yóò pẹ̀lú ìsọwárí mi náà kí àjàjò fíìmù jọ short one àmọ́ ọ̀gá nìkìlẹ̀ àgọ̀gán ege ìdẹ́gbọ́n nẹ́tíwọ́gbó ẹkú fújọ pọ̀jọ ló tó fọ́lò wòdí àbẹ́lẹ̀lẹ́ zandocha ìdí àti pátá òun ba ìfi etí ìwọ̀n àṣàmílá fún wọn ni mine kone mai use bane ko sa shaje yake tsaike tsaike so to website fi internet to america to taka da fi boyo turanci be larabci be french be kaze be kaze be kaze be kaze every is from all parts of the world are there download ko mine hmm. kone mai yake use bane al anashidul hamasiya ẹni ngochi dẹwọ láìlá ìlọlá dáwọlá tẹlẹ islam kama òdí àlèdà ẹjí tí ó gbẹ́dàjẹ gbomi ẹ̀sọ́sọ̀ fífi tí náà wọ́n ẹ̀rí nẹ́jì gbàrú fún gbẹ́jì àmúkùrá ló gbà wọ́n àmá àdífì gbà káàmù káńtẹ́ wọ́n àlọ́ àmá ẹ̀yìn rí nẹ́jì gan àfi ògbọ̀dọ̀ fi fi so fi gan an ga la kula no ci fibo mini bo ka jizuku mini e ko ne la di recruiting no game je video na kan do ce la game twa game ti game y'e ko a je popo hmm. popo ri ka bina yo ìwé tó dájí náà kànmọ̀ yìí kàzẹ́mì àjíjọ́ yìí kàzẹ́mì àjí àǹfàní bí ó ẹ̀dá ìjí náà kànmọ̀ yìí kàzẹ́mì àjí àǹfàní bí ó bí nígbà ìjí náà kànmọ̀ wọ́n ti àṣù kàzẹ́ tó ní àjí àǹfàní bí ó amóta nǹka ìdá náà kànmọ̀ yìí kàzẹ́ tó ní àjí àǹfàní bí ó díẹ̀ tí náà ṣe láti fáìtì náà kànmọ̀ kàzẹ́ tó ní àṣùzọ wọ́n ti gánà fún so wà bílí gbígbà rúpò ìjọkẹ̀yẹ súnlé ní pátẹ̀ ne ṣe mẹ́ ju jídọ̀ ìṣẹ́lẹ̀ oúnjẹ kí a lọ ń gbẹ́jẹ́ a ní túrú géèmù lẹ́yìn wọn láti àǹfààní ata níbi ọtí àtàkì géèmù náà ti fìyẹ lẹ́yìn lápáyé kó èyí kìíní fún pátẹ̀ oúnjẹ ń wúdè mọ̀sọ́ ti fi géèmù nímú yẹn na zandoci nga yi e ri ne shirya ajiyun a mejun ya e ce ejun ya e zozozo alalimin da je lauyun so kogwa yi tsa mini ubaganci zukun sashi ya ge wirin na ji a di application na ji da tun roci roci su ga college ga ni bene ci an na ji program ye un da suka shafe da konta da ni be ji ne ge ci ge wirin ne ne waje a bele ni roci ma ga ko to wannan ga bi na zuto da wa account ye da roci wo sen da account number ma zuto ya aya transfer ye wo bi a wo through western union misali so wàlẹ́ gan ní oúnjẹ àkáǹtì ìwé bí a lè sókún wẹ̀yà ẹ̀tẹ́lẹ̀sì náà wọ́n yàdà òfin owó ti process ẹ̀kẹ́ ló gáàsì sùn náà wípé wọ́n gáàsì kọ́ńtì kan tó àkáì ló kà ní ọbẹ̀ kan tó ní ẹgbẹ́ àbẹ̀ trace mọ́. ń jí mọ̀ sí báyìí náà mídíò gbọ́gbẹ́ ti sókún kì ń gbé ti ṣe ọmọ sáàṣìyàn gúrúùpù yìí ní ṣe adédàgbé fún physically ní ṣe recruit ní sashi gan ci wasu kun mini ya kuna ajan jino a ga lawune gizo kan ji gan da na ne musa a ca tsaye a ca lamitu a ca jika zanen wuya abu bakari bagdadi yiri total loyalty nga ajan alawu sashi da ya ga ku gari ne fito na ka nigeria mo chule hmm. ke fula mu mu yuzu ve jino total submission mini ya kuna ladi recruit na kan da ade akuji daga yi da gbaru biya ga ilalu kamfin nuna ta ga lada kamfin su a ga cabe wa kuranu kwa ne janla a ne yi tsalla ne ji kazo after two days military combat n ga cayi lawujin na yugancin waje abele touch irin na ga fiji har to ba na gogon jihadi lebu lebu lebu lebu lebu kemnotu hotel a five star hotel na roto a five star jihad so choose kí sọ wà owó jùn pátá nẹ́ṣì èkó nẹ́ṣì láti kí náà èlákùnlá sí èdèdè ọ̀nà ngú yóò kó yẹ jígá ní ọkó sọ̀kọ́ á kí wumi a ẹgẹ̀yẹ̀ ah, e níchi Sheik Abdul Musin al-Abbad ngo wa min qawaid al-Islam al-azima mini kaida wanci koyi musulunci dafu darar alai wa ta'abu wa min shawaid zalika mini yariya yaga wucin fi sunnati mini daga sunna qaulin nabi daga na nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara waru ya gairu wa min as-sahabati marfu'a agwa gabe daga ba zai ji zaini amin sahabe jona marfu'an روى أبو داود وغيره عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال النبي من دار دار الله به يعني قال لك تزاجنا kyacha lugo ga tonto wa man shaqa shaqa Allahu alayhi da no ga iba ba ga jina so ko alugo ba iba de hunto wafi sanadi kalam lakin ma'ana wasu a gaisu na da hadisi ne ga zuba ma manu da ta zu fahimta jaza min jinsin amal ya bane gagba mu da mini ya tu wa kama ya dinu limaru yudanu falahilil muslim falahilil muslimin an yudara musliman muji aliliya musulman ala guna to musulmina la fi qawlin muji gabwa wa la fi'lin muji tubwa wa fi'luhu wa fi wa fi'latu haula qa'imatu ala azami darar wa afdali idrar ngai tuya da ne jimaji bombin nan a tututa tiye gu yáyí ìgbẹ́bí ẹ̀nẹ́ yẹ bá ṣe gbẹ́bí iní kó yájú ìkẹ́ ẹ̀jí lálàáṣẹ́ ìrìnàjí ìṣínà ìjípó kó ẹjí ìṣínà ajọkún yí dúkìá jájí lálàáṣẹ́ ìrìnàjá jẹ lẹ́fíjì ájẹ ìmìnà lẹ́fí bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n bí ondó wájí lálàáṣẹ́ lánàá tí a jù kí ń bó adájí ló ti ṣe ẹgbọ́n ta gun nan man ga ya gutuci wa min qawaidil islam alazima mini kaida musulunci unci ko jalbil masali wa dalil mafasidi aji amfani aji amale ake akiyabo wa amal haula la maslahata fi wa la manfa ya e tunza ne jima amfani doro de ba masla doro ma de ba wa mafasiluhu la hasra laha abane nama wa e ba dan ne ci atu ala ne ci kidnap dan ne ci ake kungi ko ina dinga ciye jiko dukiya da ji lalace ta hankali a loza shi zaman lafiya da wa makanta yalwa university yalwa primary yalwa islami yalwa wazi yajiya jimma yalwa da san loza shi inda ci kami alo jimma na ta cikin to asibiti un yalwa no ne yanne ipata ba na juyo na jejiki nan na shi yanne bata jibe wallahu a'lam bis wa ilayhi al-marji' wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu